ya halatta iya magana mafi inganci ana iya shafa akan safa kamar yadda ake iya shafa akan khuffi yadda hadisi ya kawo na hufi akwai asar da ya kawo na jaurab shine safa amma ka'ida ana shafa akan safa ne in an cika wasu sharuɗa mafi kankanta guda hudu shine na farko ayyakuna ha ala tahara ya zama na farko gabanin mutum ya sa safan yana da cikakken tsarki ya sa shafa shine da safi ya yi wanka sai ya yi ce da yi wanka sai sanya kayansa sai ya yi alwala sai ya saka safa to kaga anan ya saka safan akan tsarki to a nan wurin idan ya saka sharadin farko ya samu amma wanda bai sa ta akan tsarki ba tun farko bai da alwala ya sa safar to baya halatta ya yi shafa akan me akan ta na biyu kuma ayyakun aljaurab tahira shine zama safan na da tsarki in safan a jikinta akwai najasa to baya halatta a shafe ta amma kuma najasa ya zama akan yaƙini in mutum ya yi tafiya da safa yanzu daga nan ya fita sai ya shiga classes ya fito ya shiga wajen parking na mota ya dawo da safarsa za mu ce tana da tsarki ko bata da tsarki magana mafi gaji tana da tsarki ba abin da zai kore tsarkin sai an samu yaƙinin ga najasa amma in zato ne baya kore wannan tsarkin nata na uku kuma ai ya zama shafan da zai akan hadafi ne karami ba hadasi babba ba shine mutum ya yi hutu ko ya yi bawali ko ya tsuguna sai ya yi tsarki sai ya zo alwala to anan sai ya shafa akan safa amma in janaba ta kama shi tare ko baya halatta a yi shafan alwala akan safa har sai an cire an yi wanka wanda yake na me na tsarki kuma ayyaku na fi waktin muhaddad na hudu ya zama a cikin lokaci ne da yake kayyadadde in mazaunin gida ne in kai alwala ka sa safa an baka daman ka yi shafa a kansa yawmun walaila salloli guda biyar in matafiyi ne kuma zai shafa salasata ayyam kwana uku shine salloli guda goma sha biyar so in mazaunin gida ya shafa a jere consecutively na, na sallah shida to adan bai yi ba maximum mafiya yawa sallah biyar ne matafiyi kuma sallah goma sha biyar ne mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam wannan shine a takaice